radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Lahadi daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin kissoshin rayuwa bayan nan sai shirin amsoshin akida. sannan daga karshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za a ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi goma sha ɗaya watan Disamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 16 ga watan jumada ula na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 85 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan disamban shekara ta 1937 kasar italiya ta fice daga majalisar kasashen duniya ta lokacin wacce ake kira da league of nations an kafa majalisar ne a shekara ta 1920 don tabbatar da zaman lafiya tsakanin kasashen duniya bayan yakin duniya na biyu amma gwamnatin kasar amurka ta ki shiga majalisar wanda rashin shigarta ne a cikin majalisar ya kawo cikas ga ayyukanta kasantuwar amurka ɗaya ce daga cikin manyan kasashe na duniya masu tasiri haka kuma ya sa majalisar ta kasa magance matsalolin tsaro wanda suke tasowa a kasashen duniya a lokacin saboda haka ne kasar italiya wadda take kawance da kasar jamus a lokacin ta fice daga majalisar bayan kuma aka fara yakin duniya na biyu da karshe dai bayan yakin duniya na biyu a shekara ta biyar majalisar ta kawo karshen aikinta sannan aka kafa a majalisar ɗinkin duniya ko kuma united nations da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau wato 11 ga watan disamban shekara ta 1946 aka kafa hukumar unicef mai kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya da farko dai an kafa hukumar ta unicef ne don ta kula da yara marayu waɗanda suka rasa iyayensu sanadiyar yakin duniya na biyu amma daga baya ta faɗaɗa aikin nata zuwa tallafawa yara da abinci gina musu makarantu da kuma kula da lafiyar su a duk inda suke a cikin faɗin duniya matakar dai sana daga cikin waɗanda suka cancanci taimakonta hukumar unicef dai tana da babban ofishinta a birnin new york na ƙasar amurka kuma a yanzu ta sami nasarori da dama a cikin ayyukanta a sassa daban-daban na duniya. masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labarun duniya ita da farko ga muhimman kanin su iran ta jaddada matsayinta akan tsibiranta guda uku da ke cikin takun fasha sama da mutane dubu tara ne aka yi wa kisan gilla yammacin nahiyar afirka a cewar wani rahoto hukumar kwallon kafa ta duniya fifa za ta hukunta wasu 'yan wasan kasar uruguay su hudu yanzu kuma ga labaran da ke dake mataimakin kakakin majalisar dokokin kasar iran ya tare da matsayin kasarsa game da tsibirin guda uku waɗanda suke yankin tekun fasha na kasar iran yana mai cewa jamhuriyar musulunci ta iran ɗin za ta mayar da martani mai tsauri akan duk wani wanda ya yunkurin haifar da wata matsala akan batunsu da kuma mallakarsu. su da yake magana a farkon buɗe zaman taron majalisar wanda aka yi a safiyar lahadi ali nizkat ya jaddada cewa manufar jamhuriyar musulunci ta iran da ita ce tabbatar da cewa an samu fahimtar juna da kuma zaman lafiya a yankin amma kuma ba za ta taba amincewa da duk wani aiki na tsokana ba saboda haka makwabtanta su hattara babban dan majalisar ya bayyana hakan ne a matsayin martani ga sanarwar haɗin gwiwa wadda ƙasar sin da mambobin kwamitin haɗin gwiwa na ƙasashen yankin tekun fasha suka fitar a ƙarshen taron da suka yi a birnin riyadh na ƙasar saudiya a ran ga wannan watan disamba inda suka cimma matsaya a kan tsibiran na iran guda uku wato tsibiran abu musa da kuma tumbu karama da kuma tumbu babba a cikin sanarwar dai wadda suka fitar shugabannin sun tabbatar da goyon bayan su ga abin da suka kira kokarin da haɗaɗɗe dolar larabawa take yi na cimma matsaya akan batun tsibiran na iran guda uku ta hanyar yin shawarwari tsakanin ƙasashen biyu bisa tsarin dokoki na ƙasa da ƙasa wani rahoto da cibin kare haƙƙin bel adama da suke sanya ido akan tashashen hankula da ake fama da su a yankin afirka ta yamma suka fitar ya ce akalla mutane 9,823 ne aka yi wa kisan gilla ta hanyoyi daban-daban a yankin a shekarar ta gabata ta 2021 rahoton wanda aka saba fitar da shi a kowace shekara a ranar goma ga watan disamba ina kunshe da sanya hannu na kungiyar human rights watch da kuma advancement and development and advocacy center kuma african center for democracy and human rights studies rahoton kuma bayyana yadda aka tsare mutane 6,414 ba bisa ka'ida ba yadda aka ce zarafi ko kuma jikkata wasu 19,973 sai kuma wasu 48,644 da suka fuskanci cin zarafi da ke da nasaba da batun jinsi a yau lahadi shugaban hukumar hashe sha'abi ta kasar iraq fale fayyad ya tabbatar da cewa ranar nasara tana a matsayin abin alfahari ga al'ummomi masu zuwa tare da la'akari da cewa kiyaye nasara yana buƙatar sabbin kayan aiki da hanyoyi daban-daban kuma yana iya zama mafi wahala fiye da samun nasara fayyad ya gabatar da wannan jawabi ne a dai lokacin da ake bukukuwan tunawa da zagayowar nasarar da dakarun hashir sha'abi suka samu na murƙushe mayakan ƙungiyar 'yan ta'adda ta da'ish. wadda ta mai wasu yankunan kasar iraki a cikin shekara ta 2014 ko shekara dai dakarun hashtag abin suna gudanar da irin waɗannan taruka na tunawa da wannan rana babban malamin addini na kasar iraki ayatollah sai da alisa sani da ya bayar da fatawa ta kafa wannan randuna domin yaƙi da 'yan ta'addan takfir na isis ko kuma daesh masu ɗauke da matsanancin ra'ayi na aƙidar wahabiyanci. ta jama'a masu rare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran bayan shafe shekaru hudu ana tsare da shi a yankin sahel masu garkuwa da wani dan kasar jamus sakoshi sako shi mutumin mai shekaru 63 da haihuwa dan kasar jamus mai suna jog dange kungiya mai zaman kanta da yake aiki da ita help ta tabbatar da sakoshi daga hannun 'yan ta'addan manajan darakta na kungiyar ya rubuta a cikin wata sanarwa wadda aka mika manema labarai a kasar jamus cewa mun kwanciyar hankali sosai kuma muna godiya cewa abokin aikinmu jog lange bayan shafe fiye da shekaru hudu da rabi ana tsare da shi ya koma ga danginsa a bangaren wasanni kuwa hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa za ta hukunta hukumar kwallon kafa ta yi rigai da wasu 'yan wasa guda hudu akan hal rashin da'a wanda suka nuna a wasan da suka fafata da tawagar kasar ghana a kasar kofin kwallon kafa ta duniya a kasar qatar kasar yargaice dai ta doki kasar ghana da ci biyu da nema a wasan karshe na cikin rukuni na takwas kasar cin kofin kwallon kafa na duniya a ranar biyu ga watan disamba sannan kuma yurgai ta karkare a mataki na uku a rukuni na takwas duk da can da ta yi wa kasar ta ghana inda portugal da korea ta kudu su kai zagaye na gaba to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da kowa a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shin da kan dubi kan wasu daga cikin mahimman lamarar da suka wakana a nahiyar Afirka tare da yambita bita a kansu. Shirin da zai dubi ne a kan sabbin dokoki na cire kudade a taron Najeriya wanda babban bankin kasar wato CBN ya kirkiro da su kuma da ake kallon wannan batu ba ga kuma za mu duba wasu batutuwan ma a taron najeriya da masu kasashen gwargwadon ita duk ce ba mahali da fatan masu saurari zaɓi mu sannan a hankali domin cin cikakken shirin gwamnatin najeriya ta kaddamar da wani sabon fasalin karɓar kuɗaɗe daga banki wanda ginda ya cewa babu wani mutum wanda zai iya cire kuɗi waɗanda suka wuce naira dubu ɗari daga banki a cikin mako guda yayin da kamfani da kuma aka sanya musu ka'ida kada su wuce naira dubu biyar sanarwar da babban bankin kasar ya gabatar ya ce babu wani mutum wanda zai iya karbar kudi wanda ya zarce sama da naira dubu ashirin daga tashoshin karbar kudade waɗanda ake kira da pos a kowace rana babban bankin na najeriya ta hannun haruna mustapha daraktan da ke kula da harkokin bankuna ya ce sakamakon kaddamar da sabbin kudade wanda aka sauya fasali a ranar 23 ga watan nuwamba da kuma shirin bankin na mayar da hada-hadar kudade ta bankuna da ake kira da cashless ya umarci dukkanin bankuna na kasuwancin kasar da kuma hukumomin da ke hada-hadar kudade da su tabbatar da cewa sun yi amfani da sabon umarnin. sanarwar ta kuma ce daga wannan lokaci bankuna ba za su amince da ceki na kuɗi wanda ake baiwa mutane da ya wuce naira dubu hamsin ba ga wani mutum guda ɗaya ko kuma naira miliyan goma ga kamfanoni babban bankin na najeriya ya ce daga wannan lokaci takardun kuɗaɗe naira 200 ne kawai za a iya dinga zubawa a wuraren cire kuɗaɗe wanda ake kira da atm domin baiwa jama'a damar cire naira dubu ashirin kacal a kowace rana a cikin kwanaki biyar kawai na mako guda bankin ya kuma baiwa bankunan kasuwanci umarnin karbar takardun shaidu daga jama'a masu karbar kuɗaɗe waɗanda suka hada da katin shaidar zama ɗan ƙasa da fasfo na tafiye-tafiye da lasisin tuki da lambar shaidar da ake kira da bvn da shaidar cire kuɗaɗe da sanya hannun babban jami'in banki kafin fitar da kuɗi ko kuma rubutacce takardar amincewa a da kuɗi daga shugaban banki babban bankin na najeriya ya ce yana buƙatar bankuna da su dinga gabatar masa da cikakkun bayanai kan yadda mutane ke ɗaukar kuɗaɗe waɗanda suka wuce kima a kowane wata domin sanya ido a kai dama shugaban babban bankin na najeriya godwin imifele ya ce 'yan najeriya za su fuskanci matukar wahala wajen fita kudade a banki a lokacin da aka gabatar da sabon sauyin fasalin kudaden wanda aka yi a watan jiya ta sai kuma batun shima a najeriya din da majalisar dattawa ta najeriya din ta yi barazanar zabtare kudade wanda ake ba wasu ma'aikatu da hukumomi na gwamnati saboda gaza amsa wasu tambayoyi da ofishin babban mai bincike na tarayya ya musu shugaban majalisar sanata ahmad lawan ne ya bayyana hakan banda shugaban kwamitin binciken na ayyukan gwamnati matthew orogide ya gabatar da korafi ya zama majalisar cewa hukumomi waɗanda aka nuna wa yatsa a cikin binciken sun ƙi bayyana a gaban kwamitin sanata matthew ya bayyana cewa a lokuta daban-daban kwamitin nasa ya sha gayyatar shugabannin ma'aikatu da hukumomi amma su yi ƙememe ya ce sassa na 88 da kuma 89 na kundin tsarin mulkin najeriya ya bai majalisar damar aikewa hukumomi sammace domin su ba da ba'asi a kan kudaden da suke kashewa da yake mayar da jawabi sanata ahmad lawan ya ba ma'aikatan da lamarin ya shafa mako ɗaya da su bayyana a gaban kwamitin ko kuma a hana su ko sisi a kasafin kudin shekara ta 2023 ya ce yana amfani da wannan damar in ba da shawarar cewa nan da mako ɗaya mai zuwa hukumomi waɗanda lamarin ya shafa su bayyana a gaban kwamitin idan ba su yi cikakken bayani ba sannan kuma ba su bayar da kwararren dalilai ba za mu zartare kasafinsu in ji shugaban majalisar dattawan na najeriya wasu daga cikin hukumomi da ma'aikatu waɗanda lamarin ya shafa sun hada da ofishin babban lauyan gwamnati da kuma ma'aikatar cikin gida da ta harkokin waje da ta kuɗi da ta sufuri da ta lafiya da kuma ma'aikatar ayyuka da gidaje da kuma yada labarai da al'adu da kuma ma'aikatar tama da karafa da kuma harkokin 'yan sanda da tsaro da matasa da wasanni da kuma ma'aikatar man fetur da kuma sufurin jiragen sama sauran sun hada da fadar shugaban kasa da ofishin kasafin kudi da rundunonin tsaro na sojin sama da ruwa da kasa da kuma hukumomi na NAPDAC da nscdc da ferma da kuma nema da dai sauransu. su to a can kasar afirka ta kudu kuwa shugaban kasar cyril ramaphosa ya ce makomarsa dai a halin yanzu tana hannun jam'iyyarsa ta anc a jawabin da ya yi karan farko tun bayan da aka fara gabatar da rahoto game da batakalar wasu kudade waɗanda aka sace daga gonarsa yan hamayya a kasar afirka ta kudin dai sun yi ta kira da ya sauka daga kan mukamin sanin shugaban kasar bayan wani kwamitin masana shari'a ya bayyana cewa shugaba ramaphosa ya karya doka a ranar asabar ɗan makon da ya gabata dai mai magana da yawon mr ramaphosa ya bayyana cewa shugaban kasar ba zai sauka daga kan mukamin nasa ba yanzu dai shugaban kasar ya ce manyan jami'ai na jam'iyyar sani kawai za su iya yanke hukunci akan makomarsa shugabannin jam'iyyar african national congress ko kuma anc a takaice suna ganawa domin tattaunawa kan sakamakon binciken wanda aka gudanar da yake jawabi a wajen ɗakin taron shugaban ƙasar afirka ta kudu ya ce 'yan kwamitin tsattarwa na jam'iyyar sun umarce shi da kada ya halarci taron domin samu damar yin bayani karara ba tare da katsalandan ba ko kuma fargaba kuma ya ta'allaka ne ga kwamitin zartarwa na ƙasa wanda nake ƙarƙashinsa ya dauki dukkanin matakai waɗanda suka dace in ji shugaban ƙasar afirka ta kudu cyril ramaphosa to a can ƙasar chad kowa wata kotu ce ta yanke ɗauri tsakanin shekaru biyu zuwa uku akan mutane 262 waɗanda kotun ce ta sami su laifin shiga zanga-zangar adawa da gwamnati wanda aka yi a watan oktoban da ya gabata wanda ya kai ga salwantar rayukan mutane mutane 262 waɗanda aka ɗaure suna daga cikin mutane 401 waɗanda aka kama kuma a gurfanar da su a gaban kotu wadda take gidan yarin koro toro da ke nisan kilomita 600 daga birnin injamina fadar mulkin kasar ta chadi yayin da lauyi suka cewa zaman kotun saboda abin da suka kira ba ta da sahihanci da kuma saba ma mai gabatar da kara musa wade ya ce daga cikin mutane 401 waɗanda sau gurfana a gaban alkali kotun ta yi wa 80 daga cikin tsaurin talala na jeka gida ka gyara halinka yayin da aka saki 59 daga cikinsu to dangane da batutuwa na tsaro da su shafi yankin yammacin nahiyar afirka wani sakamakon bincike da wasu kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka gudanar ya bayyana cewa sama da mutane dubu tara da suka rasa rayukansu ta hanyar kisan gilla a kasashe daban-daban rahoton wanda cibin kare haƙƙin bil'adama da kuma sanya ido suka fita dangane tashashen hankula da suke faruwa a yankuna daban-daban na yammacin nahiyar afirka ya ce akalla mutane dubu tara da ashirin da uku ne aka yi wa kisan gilla ta hanyoyi daban-daban a yankin na yammacin nahiyar afirka a shekarar ta gabata ta 2021 rahoton wanda aka saba fitar da shi a kowace shekara a ranar goma ga watan disamba yana kunshe da sanya hannu na kungiyar human rights watch da kuma kungiyar advancement and development and advocacy center da kuma african center for democracy and human rights studies rahoton ya kuma bayyana yadda aka tsare mutane dubu da sha hudu ba bisa ka'ida ba yadda aka ce zarafi ko kuma jikkata wasu kimanin 19,973 sai kuma 48,644 waɗanda suka fuskanci cin zarafi wanda yake da alaƙa da batun jinsi wannan rahoto ya kuma bayyana najeriya da nijar da jamhuriyar benin a matsayin inda aka samu ci gaba ta fannin kare haƙƙin bil'adama sabanin abinda ake gani a ƙasar gambia rahoton ya gabatar da jerin kasashe waɗanda suka fi mutunta haƙƙin bil'adama wanda ya sanya jamhuriyar benin a sahun gaba sai kuma mali da kyabade a matakin ƙarshe ta jama'a masu hauwar lokacin da muke da shayar da skim da al'anan zamu ji mu shirin sai a saduwa ta gaba da yadda allah za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin abin kwa kwanakin kufatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.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 Assalamu alaikum Radio Musulunci Iran. Sunana bilamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To da farko dai zan yi amfani da wannan dama na mika saƙon gaisuwa ta ga 'yan uwa da abokan arzika kamar irin su mai gida na Yawala Sani ta kai, Gwani Lawan Ali Gamadan, Baban gida Buba Fajewa, Isa na Lawali Mai Banki, Isa Gobrawa daga Bauchi, Ibrahim SD Namadi Kusfa Zaria tare da Balaya Ramada, Kinono Sani Yunusari Mansur Babaura na faɗa da dai sauran 'yan uwa da abokan arziki ku huta lafiya. Na gode mai magana Bilyamina Agwarmaji daga karamar hukumar Ningi jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum murya musulunci taron da farko suna na shugaba Iliya Mikanti da shayi garkin jara muna karshen mako ku ba da ma gadan uwa da mana arziki ta farko dai asabarkin da ta gabata wanda aka yi biki gida na inawa 'yan kungiyar zaɓen sanka da 'yan fada fada Najeriya da Nijar da duk Afirka suka halara cikin nan kofar gidana da fatan kowa isa gida lafiya kuma muna godiya Allah saka kowa da alkhairi kuma radio ta harin mai musulunci da kuka ba dama na bayyana wannan ra'ayina to ina godiya ta damar haka ina ga ta isu madatte a nan da da magaran akwai su madatte akwai alkasim da yake akades akwai tasiri ungar tudu akwai tsoho mai albarka ba zan manta da abdullahi kadamari ba zan manta da usaini sitar ga kwalliya ba akwai eh, mai mamman shehu shaf da gardi ne nan ramfan hawa juju da magaran ba zan manta da kanina musa mai shayi da wace a nan ramfan hawa juju da magaran akwai eh, zane da alife tifa wanda yake garin midik ba zan manta da eh, alhaji mustapha gaban kwalliya akwai Eh, alifeti mai magani wanda yake nan ga kwalliya zandar ba zan manta da eh, alhaji mamman sale wanda yake saudiya bazan zan manta da ya dano azari ba akwai hada mai kwamfuta ba manta da duk yan cikin gidan nan mai albarka inuwa kowa fatan alkhairi da wanda suna na sunan shi na kama da kama ba to inuwa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami fati da shayi garkin daura. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran radio mai albarka daga harko da suna na malam iliya hamidu mutunan kogobce guza wanda ke a nan babbar nan mai nan village artisana wadata zuwa radio amfani tallaji yana ma dukkan masu sauran wanga radio mai albarka gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku musamman an mantari wanda yake a nan babban birnin ya mai ne ma fa da dubin gaisuwa da fata alheri gare ka zuwa ga isa tsoro mai albarka wanda yake a nan babban birnin ya mai ne ma fata alheri ga dukkan masu sauraron wanga gidan radio mai albarka su musa malam tanko mai. yaro na tsirba radio amfani iso mama amfani radio amfani ahmadu mama amfani ko jira ɗan filan jira ban filaki salon hannun mutum sai allah wanda yake ana kasuwa wadata a dukkan masu sauraron radiyon ga surtu a gadata nan dai waɗanda muke cikin gurbu da ina muku fata alheri musamman dukkan 'yan najeriya mazaunan najeriya 'yan Nijar da mazauna kasashen waje duk inda suke wanda suke a cikin wagga ta ta radio mai albarka ne muku fata alheri. malam iya hamidu mutuna kowace guza sai na ji da gare ku yan uwa da abokan arziki ne muku fata alheri mu wani lafiya. to da fatan duk lahirin waɗanda aka gaida sun ji saƙon ina ga kuma da hakan ne zan ja birki a cikin shirin na yau wani sabo kuma sai gobe idan Allah ya kai kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya yanzu kuma ga shirin kisoshin rayuwa Isoshin rayuwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi waɗanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai waɗanda suka hada da littafin da standard stand na shahid Ayatullahi Murtaza Mutahari. ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun kammala kissar auren juyabar da zulfa daga cikin sabon manzon allah sallallahu alaihi wa sallam inda da ƙarshe mun bayyana cewa bayan auren da kaɗan jebar ya shahada a wani yakin da suka fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mun kuma bayyana darussan da muke iya ɗauka a cikin wannan ƙisar wanda kuma su ne mumini kufi mumina ce ba tare da bambancin ƙabila ko launin fata ko kuma dingi ba. masu sauraro a yau muna ɗauki da wata kisa wacce aka sanya mata suna sabon musulunta wannan gasar tana magana ne akan mutane biyu makwabta ɗaya musulmi sannan ɗayan kuma kirista sun daɗe suna abota a tsakaninsu sukan kuma sami lokaci su daɗe suna tattaunawa a tsakaninsu a cikin tattaunawarsu shi musulmi yakan yawan yi magana a kan addininsa don haka da lokaci ya tsawaita suna yin haka daga ƙarshe dai abokin nasa kuma makwabcinsa kirista ya musulunta a daren farko da musuluntarsa sai abokinsa musulmi ya tashi cikin dare kafin sallar asubaha ya buga wa makwabcinsa kofa sai makwabcin nasa ya ce wa yake buga mani kofa ne a yanzu nan sai ya ce ai makwabcinka ne wa ne yake buga maka kofa ina son ka shirya ka yi alwala mu je masallaci mu ɗan yi na filoli kafin sallar asubaha sai sabon musuluntan ya ce ba laifi sai ya yi alwararsa ta farko ya fita da abokinsa suka nufi masallaci inda suka yi ta nafiloli har lokacin sallah asuba ta yi suka yi sallah a lokacin da suka kammala sallah asuba sai sabon musuluntan yana son ya fita zuwa gida sai abokin nasa ya ce masa akwai falala sosai a rika yin zikiri bayan sallah asuba a masallaci har zuwa fitowar rana sai ya koma ya yi ta yin zikiri har rana ta fito kafin rana ta fito sai ya kawo masa alkur'ani mai girma ya ce masa akwai lada mai yawa ka karanta alkur'ani mai girma sai ya karbi alkur'ani ya yi ta karatunsa har rana ta ɗaga sosai sai ya ajiye alkur'ani ya tashi zai koma gida sai abokin nasa ya ce masa mu ɗan jira kaɗan lokacin a sallar azahar ta kusa akwai lada mai yawa mu yi sallar mu a jam'i sai ya koma ya zauna har aka yi sallar azahar sai sabon musulunta ya tashi zai koma gida sai abokin nasa musulmi ya ce masa saura kaɗan a yi sallah la'asar shi ma yana daga cikin salloli wajibi sai ya tsaya aka yi sallar la'asar da shi a cikin jama'a sai abokin nasa ya ce masa ka zauna ka shagaltu da yin zikiri har zuwa sallar magariba don bai da nisa sai ya dawo ya zauna yana zikiri har aka yi sallar magariba sai ya tashi zai koma gida sai abokin nasa ya ce masa ai akwai sallah guda da ta rage wacce cikin yan mintoci kaɗan zai shiga sai mu yi sallah mu koma gida don shi ma sallah ne wajibi a lokacin da suka yi sallah isha sai suka koma gida gobe kuma tun kafin sallah asuba sai abokin nasa ya zo ya buga masa kofa ya ce masa Aini abokinka ne makwabcinka ina jiranka ka yi alwala mu je masallaci sai sabon musulunta ya ce masa Ai ni tun da na dawo jiya na bar addinin naka ka je ka nemi wanda bai da aikin yi ku yi ta iya masallaci ni ina da yara da mata wa'anda dole ne sai na fita zuwa wasu harkoki don na kula da su a lokacin da imam sadiq salam ya kammala wannan kissar ga abokai da kuma sabonsa haka ne musulmi mumini bayan ya shigo da wani addini musulunci sai kuma ya kore shi daga addinin kamar haka don haka dole ne ku yi hankali kada ku ɗora wa mutane abinda ba za su iya ba kowa da ƙarfinsa wannan ya zo daidai da wani hadisi ko kuma ma'anan wani hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wanda ma'anarsa shine wannan addinin yana da faɗi da kuma ƙarfi ku shige shi a hankali wato abubuwa da za a bauta wa Allah ta'ala suna da yawa kada ku ɗauki abin da ba za ku iya ba ku yi hankali ku ɗauki abin da za ku dawwama a kansa kada ku ɗauki abin da za ku ɗauki ɗan ƙaramin lokaci ku yi watsi da shi To masu sauraro a nan zamu mu da sa'aya cikin shirmu na sai kuma ta fito idan la kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yanzu kuma ga shirin amsoshin aƙidu. Amsoshin aƙida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سوارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri wanda muke gabatar muku da amsoshi dangane da tambayoyin da kuke turo mana da suka shafi al'amura na aƙida. idan masu sauraro ba su manta ba har yanzu muna nan ne cikin bayar da amsa dangane da tambayar da kuka yi na al'amura na raja'a ma'anar raja'a matsayin raja'a a wajen 'yan shi'a da kuma cewa mai yasa 'yan shi'a ne suka imani da ita amma ban da sauran musulmi to mun shiga bayani mun yi nisa muna kawo hujjoji daga alkur'ani mai girma dangane da al'amura na raja'a da inda Allah subhanahu ta'ala ya ba mu bayani na wannan raja'a da ya faru a al'ummomi daban-daban da suka gabata to irin wannan da ya faru abu ne wanda yake dan adam ya kamata ya imani da shi kuma imani na hakika waɗannan al'ummomi da muka bayyana ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala shi da kansa a cikin alkur'ani ya ambace su a bisa ya yi musu raja'a din nan sun mutu ya dawo da su kamar yadda muka gani al'ummomi ne daban-daban daban to ashe kenan wannan al'umma ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba ainihin an musu alkawarin cewa wasu abubuwa da suka faru a sauran al'ummomin da suka wuce su a cikinsu ba zai iya faruwa ba kenan la'alla watakila abin da za ka iya cewa azaba ce ubangiji suna ta'ala ya azabtar da wasu al'ummomi tun a duniyar nan saboda wasu laifuka da suka yi to wannan azaba din ce ubangiji subhanahu ta'ala ya ce ba zai azabtar da al'umma din manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba saboda shi annabi muhammadu din girmansa da ɗaukakarsa shine allah ya jinkirta azaba wannan al'umma din har sai ranar kiyama amma ba yana nufin sauran abubuwa waɗanda suka faru musamman a ce waɗansu sun mutu allah ya sake dawo da su a cikin duniyan nan don ya faru a cikin wasu al'ummomi a ce wannan al'umma din ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallama abin ba zai faru ba to allah dai ya ba mu misalce-misalce a cikin alkur'ani mai girma kamar yadda muke ishara a ƙarshen darasinmu na wancan sati da ya wuce muka kawo al'amura na ashabul Allah ya ambaci shekara ɗari uku da wani abu da tara da suka rayu wanda wannan rayuwa rayuwa ce za ka ɗauka a matsayin cewa ba a duniya suka yi ta ba a ina suka yi ta a cikin hali ne na mutuwa amma daga baya allah ya taso da su ya dawo da su bayan shekara ɗari uku da tara to wannan abu ne wanda yake tabbas kuma allah ya ambace shi a cikin alkur'ani ubangiji subhanahu ta'ala dangane da al'amari na dawowa mutane cikin duniyar nan zaka ga akwai wasu malamai ma da suke ishara akan cewa imam mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif idan ya bayyana to isa bin maryam zai sauko idan ya sauko zai zo ya yi sallama a bayan imamul mahdi din to wannan saukowar da su hatta ahalus suna suka imani da cewa zai sauko hatta kiristoci ma duk wanda yake bin addini addini na sama yana da yaƙinin cewa annabi isa zai dawo duniyar nan to wannan nuzula isa ɗin da ake cewa nuzuluhu dawowansa ko sakowarsa to fa wannan sakowa ce ko kuma dawowa ce zuwa duniya bayan mutuwar shi wannan allah ta'ala ya yi wannan bayanin allah ya ce in ni inni mutawaffika wa oka ilayya to wannan cewa ni zan yi tawaffa ɗinka tawaffa ɗin nan ba yana nufin mutuwa wacce za a ran mutum har abada ba amma wasu malaman sun ce ana ma nufin haka ɗin allah ta'ala ya kashe annabi isa ne amma da ya kashe shi bai bar shi a duniya ba sai ya ɗauga shi ya tafi da shi zuwa wani guri wanda ubangiji shi ya san inda ya ajiye shi to sannan daga baya allah ta'ala zai yi ikonsa annabi isa ya dawo to wannan dawowar ruju'uhu kenan shine raji'a din annabi isa ila duniya zai dawo cikin duniya so kaga waɗannan wani abu ne waɗanda ubangiji ta'ala yake bayani dangane da dawowar wasu mutane kuma idan ka dubi wasu ayoyin kamar inda Allah ta'ala ke cewa wahasharnahum falam nugadir minhum ahada sannan muka tashe su kuma ba mu bar daga cikin su ko da mutum ɗaya ba wannan aya ɗin ishara ce a kan al'amura na tashin alkiyama shine hashrun ɗin da Allah ta'ala zai yi zai ta da kowa da kowa a ranar kiyama Allah yake cewa falam nogadir minhum ahada ba mu bar kowa ko da mutum ɗaya ba mu bar ba mu bari ba to amma idan kai wannan tsaukaci akan wannan aya din tana nufin tashi ne a ranar kiyama tunda kowa sai ya tashi sai Allah ya dawo da shi to ɗaya ayar kuma sai take cewa wa yawma yahshuru min kulli ummatin faujan mimman yukadhibu bi ayatina to ko kuma wayoma shuru ne Allah ta'ala yake cewa kuma ranar da shuru min kulli ummatin fauja daga cikin kuma ka tuna ranar da za mu tayar daga kowace al'umma min kulli ummatin Allah yake zance daga kowace al'umma suwa Allah ya ce faujan min man kazibu bi ayatina wasu jama'a daga waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu Allah yake cewa to ashe yawmul ladhi yuhsharu fihi jami'a ranar da za a tayar da duk mutane Allah ya ce falam nugadir minhum ahada wannan ranar kuma to tana da bambanci da yawmul ladhi yuhsharu fihi fawj da ranar da za a tayar da waɗansu kaɗan kenan to wannan aya ta biyu Allah yake cewa wa yawma nahshuru min kulli ummatin fauja wannan ranar da za a ta da ku daga kowace al'umma wasu jama'a to wannan raja'a ce da za a yi ta a cikin duniya ba raja'a ce ta ranar kiyama ba saboda a ranar kiyama in Allah ta'ala zai ta da mutane daga kabari babu waɗansu da za a ce su a kyale a bar su a fito da wasu kada a fito da wasu shine falam nugadir minhum ahada amma wannan na hashuru min kulli ummatin fauja to wannan ita ce raja'a din da Allah ta'ala zai yi a duniya kuma wannan bangare ne na waɗanda za a tayar din min man ayati na Allah ya ce daga waɗannan da suke ƙaryata ayoyinmu Allah zai tashe su to waɗannan waɗansu abubuwa ne da ya kamata a ce mutane sun yi tsokaci kuma sun yi tuntuntuni a cikinsu sun fahimci cewa ubangiji subhanahu ta'ala wannan bayanan da yake bujurwa da su a cikin littafinsa mai tsarki domin ya nuna ƙudurarsa ne domin ya nuna irada ɗinsa ne domin ya tabbatar da waɗannan masu ta ayoyin nasa cewa ko da ko sun mutu to zai fa dawo da su domin ya tabbatar musu da abubuwan da suka karyata din gaskiya ne idan ma sun ga sun mutu ne sun tafi ba su gaskanta ba to lokacin da halifansa a doron ƙasa ya bayyana ko ina adalcin Allah ne a cikin duniyan nan duk inda ka karkata za ga adalcin ubangiji ta a wannan lokacin Allah subhanahu ta'ala zai yi ƙuduransa sai ya taso da waɗannan min mimman yukadhibu bi ayatina waɗannan da suke ƙaryata ayoyin ubangiji Allah zai tayar da su kuma cewa yi min kulle ummatin daga kowace al'umma akwai waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah to sai ya taso da waɗannan duk da cewa sun mutu ƙasusuwansu da naman jikinsu sun rududdige to amma zai dawo da su duniyan nan zai dawo da su don su ga ikon Allah su ga hakikatan abin da suka karyata gaskiya ne kafin kuma Allah ya sake ɗaukar rayukansu bisa ajalinsu in sun ka sake mutuwa to bayan mutuwansu to kuma sai a koma bayan tashi bayan busa kaho Allah ta'ala ya tashi kowa da kowa to wannan kuma sai kasance wahashar nahum falam nugadir minhum ahada to wannan abu ne wanda yake tabbas kuma Allah subhanahu ta'ala zai yi shi bisa kudura da iradansa kuma babu wani abu wanda zai gagari ubangiji subhanahu wata'ala balle ma wata abawa ita raja Allah da yi wannan halitta ya samar da ɗan adam to bayan ya mutu dawo da wannan mutum din a cikin duniyan nan zai gagari ubangiji ne balle kuma ya yi sau da dama ba a guri ɗaya ba ba wurare biyu ba to waɗanda suke da tunanin cewa 'yan shi'a ne suka kirkiro al'amari na a to su ɗauke shi wannan tunanin nasu domin alkur'ani abin da ya tabbatar raja'a tana nan kuma allah ya kawo misalce-misalce nata a kowane lokaci ya kamata mu mu kasance masu tuntuntuni a wannan bangare to ga bayanai kuma ga lokaci yayi za mu tsaya a nan sai insha Allah shirinmu na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin yanzu kuma ga shirin duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowa ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau shirin namu ci gaba ne daga inda muka tsaya a shirin baya akan yadda amurka take amfani da takunkuman tattalin arziki da take kakaba wa kasashe a matsayin wani makami na siyasa domin tilasta wa kasashen su bi manufarta da fatan za ku kusance tare da mu domin sauraron cigaban shirin a lokacin shirinmu na baya mun yi ishara da yadda masana suka bayyana matsayin takunkumin da amurka take kakaba wa kasashe daban-daban na duniya kasashen da take da husuma da su a fagen siyasa da kuma yadda ake ganin tasiri ko rashin tasiri irin waɗannan wato takunkuman tattalin arziki daga lokaci zuwa lokaci dai mukan ji sanarwa ta fito daga gwamnatin ta amurka ta sanar da cewa ta ƙaƙaba wa wata ƙasa kaza takunkumi ko kuma ta ƙaƙaba wa hatta wasu cibiyoyi da ɗaiɗaikun mutane a wasu lokutan takunkumai dukkanin wannan da yana nuni ne da yadda amurka take amfani da takunkumi a matsayin wani makami na siyasa wannan siyasar kuwa tsohuwar siyasa ce da ta yi shekaru 215 kuma fiye da haka da amurkan ta fara amfani da ita wato kenan ta rigayi cacar baki da aka rikai tsakanin bangaren amurka da ƙawayenta da kuma tarayyar soviet sai dai kuma wannan siyasar ta wato ta rika cin ƙasa daga lokaci zuwa lokaci kuma ba a kowane lokaci ne wasu ƙasashe hatta ƙawayenta suke wa amurkan rakiya a siyasar ta ta ba ta wa ƙasashe tattalin arziki tabbas a cikin gidan amurka siyasa ta kakaba takunkumi tana da bukatuwa wato tana da karbuwa a wurin jam'iyyun siyasa amurka din tsakanin democrat da kuma republican dukkan waɗannan jam'iyyun bakin su kan zo ɗaya wajen kakabawa wata ƙasa ko wasu cibiyoyi na wasu ƙasashe takunkumai yin aiki da wannan siyasar ta sa karfin tattalin arzikin amurka yana raguwa daga matsayinsa na mai kere-kere da sana'o'i da fitar da kayayyaki ya zama tattalin arziki ne wanda ya ginu a kan moli da kuma caca ta kuɗi ya kuma zama tattalin arziki da ya dogara da shigar da kayan aiki da sinadarori daga kasashen waje musamman amfanin gona da kuma sauran kayayyaki na hidimomi. masana a cikin amurka dai suna tambaya ko ina amfanin ci gaba da kakaba wa kasashe takunkumai da amurka take yi musamman a bisa ƙididdiga an nuna cewa da akwai kasashe fa suka kai talatin da amurka ta kakaba musu takunkumi a duniya ko dai gwamnatoci ko kuma wasu cibiyoyi masu alaka da gwamnatocin wannan ƙasa ɗin da amurka take da husuma da su to a lokacin da amurka take yin kira da a kafa tattalin arziki mai yanci da cin gashin kanshi da intacciyar kasuwa da gano irin waɗannan masu daɗin ji kuma a lokaci ɗaya tana aiki domin hana hakan tabbata tana daƙile da hana duk wata gasa ta kasuwanci a tsakanin ƙasashen duniya mabambanta. tana kuma makuda tattalin arzikin wasu kasashe ba domin komai ba sau dai saboda ta tilasta wa gwamnatocin waɗannan ƙasashen su miƙa wuya ga manufofinta masana na amurka sun bayyana cewa babu wani alfanufa da amurka take samu a cikin gida sanadiyar takunkuman da take kakaba wa wasu ƙasashe ba su gan shi ba to idan muka koma kan batun manganu da masana na amurka suke daban-daban yadda a shirin baya mun ji wasu daga cikinsu da akwai wani ɗan jarida fitacce amurka mai suna peter banarat inda shi ko cewa tarihi ne ke maimaita kansa amma ta wata hanya a fakaice ta yadda ba za mu fahimci mummunan sakamakonsa ba sai bayan gushewar wani lokaci masana amurka sun bayyana cewa siyasa kakaba takunkumi tamkar mace ce wacce ba ta haihuwa domin waɗannan ƙasashen da ake kakaba takunkuman suna wa kansu wata mafita ta yadda za su kauce wa tasirin takunkumin suna buɗe wasu ƙofofi na kasuwanci nesa da tasirin amurka da kuma ƙarfin kuɗinta na dala don haka amurkan ce take yin asara waɗanda suke cutuwa su ne talakawa da sau da yawa takunkumai irin waɗannan suke shafar kiwon lafiya da kuma batu na abinci daniel larison cewa takunkuma irin waɗannan da amurka take kakabawa daidai suke da ta yaƙi a kan fararen hula shi kuma wani ɗan jaridan mai suna thomas lieberman cewa ya sau da yawa takunkuman tattalin arzikin da amurka take kakaba wa kasashe yake zuwa da akasi a cikin wani nazari da malaman jami'o'i suka yi musamman a oxford an bijiro da dalilai kwarara da suke nuni da girman asarar da amurka take tafkawa saboda waɗannan takunkuman da take kakaba wa ƙasashe. wani nazarin da aka yi a watan maris a shekara ta 2022 dinnan da ake ciki an bayyana cewa amurka ce kasar da a tsawon tarihi ta fi amfani da takunkumin tattalin arziki akan wasu kasashe hakanan kuma an abaci yadda wannan takunkuman yake kara tazara tsakaninta da waɗanda ake ƙaƙabawa ɗin. shi dai wannan nazarin an yi shi ne a ƙarƙashin wani take da aka bai wa suna walhalun da takunkuman tattalin arzikin amurka suke haddasawa a ƙarƙashinsa an ambaci cewa takunkuman na amurka suna ƙara jawo rashin daidaito da adalci a duniya kuma daga cikin illolin da suke haddasawa da akwai jin rashin lamuni na abinci da kuma taɓarɓarewar harkokin lafiya mummunan wato irin wannan sakamakon kamar yadda wannan rahoton ya ambata shine jin cewa babu lamuni na abinci a duniya ina nuni da yadda wasu kasashe da amurkan take kakaba takunkumai musamman waɗanda ba su da ƙarfin tattalin arziki al'umma su kan fuskanci ƙarancin abinci hakanan kuma magungunan da ake da bukatuwa da su suna yin kaɗan da ƙaranci sannan kuma amurka tana toshe duk wata kafa za ta sa waɗannan ƙasashen su samu magungunan da al'umma su suke bukatuwa da su wannan matsalar ta faru a ƙasashe kamar iraki inda sai da ya na wato ƙananan yara da jarirai na ƙasar iraki miliyan ɗaya ne takunkumin tattalin arzikin amurka ya kassara kuma ya kashe su a ƙasar syria an fuskanci irin wannan matsala libya da somalia duk su fuskanci mummunan sakamako na irin wannan siyasar ta kakaba takunkumi da amurka take yi alhali a ƙasa ba abinda da yake sauyawa a halin yanzu ƙasar rasha ce amurkan take kaiwa bara ta fuskar ba mata takunkumai na tattalin arziki mabambanta yanzu ma ta kai irin waɗannan takunkuman har sun shafi an yanke da ƙayyada farashin da za a rika sayan man fetur ɗin ƙasar rasha duk da cewa dai ba dukkanin ƙasashen turai ne suke yi wa wannan siyasar wato rakiya ba wannan matakin kuwa yana cin karo da dokokin kasuwanci na duniya da ke karkashin kafa kasuwa mai yanci da haja-haja daban-daban za su rika gogoriyo da juna domin nema wa kansu matsayi da kuma farashi ta hanyar kima da darajar da suke da shi to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu ya zo ƙarshe. kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya